بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مدعوكين سلكي ya kuma dawo da mu yanzu muna gab da watan ramadan muna cikin watan sha'aban muna roƙon allah maɗaukakin sarki allah ya mu shiga cikin watan ramadan da imani manufan yin tafsirin alƙur'ani shine alƙur'ani don ya zamanto littafin shirya ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce inna hadal qur'ana yahdi lati hiya aqwam wa yubashshiru mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira sannan qur'ani inda ana fassara shi yadda annabi ya karantar da sahabbai to duniya za ta zauna lafiya nawa ne ga wata 29 ga watan sha'aban ko shekara 1400 da talatin da nawa da hudu da hudu da watan kafirai eh? tara ga wata ko takwas da takwas ga watan bakwai Allah ta'ala ya shirye da mu a wancan mun tsaya aya ta ɗari biyu da sittin da nawa ne ma da hudu za mu tashi aya ta ɗari wato biyu da sittin da biyar mun yi kusan gama suratul baqara a shekara uku a cikin shekara ta hudu za mu kammala suratul baqara kamar yadda muka ce abdullahi gondi ya faɗa a cikin littafin shi kitabin miftahut tafsir wanda ya baiti dubu yadda ɗalibai za su kiyaye wasu abubuwa gurin koyon tafsiri daga cikin abin da yake faɗa yana cewa ma akhadhu tafsiri fil kitabi wa sunnatul aqwali lil ashabi wajma da ta'arud al aqwali wa rajih al qawiy fil istidlal in qudima an naql wa qil fil mushtabih sannan har yaje inda yi ta magana cewa na tafsiri mataki shida ƙur'ani ya fassara ƙur'ani malamai sun ittifaki wannan shine ajmalut tafsir sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi bayani akan littafin Allah sahabban annabi sai ɗaliban sahabbai sai ɗaliban ɗaliban sahabbai sai kuma tafsiri da logan larabci ingantacciya wannan yasa malamai suka ce wannan yana buƙatar abubuwa kamar haka wato suka ce ƙila la yajuzu an yi fassira shay'an min alquran ahadun ma yara walau adiban kamil alalati wa qila bal jaza sabati ala usuluddin wal usuli dole wanda zai yi tafsiri ya san ya san usuluddin shine tauhidi usulidin idan yana da kyau wanda zai yi tafsiri zai ba mutane aƙida mai kyau to wanda zai tafsiri in yana da fasidar aƙida to dai ba mutane kuma fasidar wato karantarwa shi yasa cikin wannan wata akwai masu tafsiri akwai masu tamsili akwai masu tafsiri masu tafsiri su ne wanda suke fassara littafin Allah da sunnar manzan Allah akan fahimtar magabata masu tafsiri kuma su ne masu ba da misalai da kwatance-kwatance wanda kuma suka saba musu wato su sahabbai wanda suka fahimci ƙur'ani a gaban annabi su ne masu tafsiri banna suke a doron ƙasa to dole ya zamanto ala usulid dini akan usul na addini wal usul sannan a samu usul fiqhi mutum ya san wannan sannan qira'atul asbab lin nuzuli mutum ya san ilmul qira'a gwargwado sannan ya san asbabun nuzul gwargwado sannan wa nahawi wa tasrif wal mutum ya san nahawu gwargwado ya san sarfu gwargwado sannan ya san luga gwargwado wa fi a wa fil ahadith al mubayyinati sannan ya san hadisi tsakanin mubayyin da kuma wato mujmal da mubayyin wannan yana daga cikin abin da malamai suka faɗa sannan bayan wannan ya zamanto yana da ido a balaga bangarori duka guda uku ilmul badi ilmul ma'ani sannan da kuma wato nan aka samu na kulumul balaga guda uku sannan wal fiqhi dhul istiqaqi zara sukin fi ilmi nasikil ma'al mansuhi mutum yana da ido a ilimin fiqhu sannan kuma yadda ake istiqaqin kalma bayan mutum ya karanta na hau da sarki ya fahimce su ya za a ishtiƙaƙin madda ta kalma daga wannan zuwa wannan sannan sanin nasik da mansu wannan duk yana daga cikin abin da ke taimakawa a fassara littafin Allah daidai saboda haka ba tare da dogayen bayanai ba insha Allah za mu karanta abin da ya sawwaka daga baya insha Allah in akwai wasu bayanai sai mu yi bayanan da izinin Allah akan allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم madaukakin sarki ya ce wa matsalul ladina halin waɗanda yin fiƙuna amwalahum suke ciyar da dukiyarsu ibtiga a mardatillahi saboda neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa tasbitan da kuma tabbatarwa min anfusihim daga ainihin wato kawukansu sai Allah ya ce ka matsali jannatin kamar misalin wata gona ce birabwatin wanda suka ce rabuwa wasu na fassara shi da jigawa wasu malamai sun ce jigawa shine gurin da yake akwai ni'ima da fako-fako wasu kuma suka ce a'a gurin da yake da ni'ima a fassara shi da haka kar a fassara shi da jigawa wato asaba hawa bilu wa makon ruwa ya same ta fa'atat ukula hadu ifaini sai ta ba da amfaninta ninki fa illam yusibu hawa bilun in ma ta ba da wato in ma mamakon ruwa bai same ta ba to fatal yayyafi ya same ta wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki yana gani dangane da aikin da kuke yi wannan shine fassarar ɗaiɗaikun wannan kalmomi kuma kamar yadda aka sani muna kulawa da abubuwa da dama a lokacin da muke yin tafsiri akwai wajahi na liɗarabi wannan tun kafin ma a fara tafsirin ɗalibai da dama sun yi rubuce-rubuce suna da buƙatar a kula da wannan kuma za mu kula da shi da izinin Allah akwai wajahi na sarku a ciki bana hau wajahi na balaga za mu tattaba sannan abin da ita kanta ayat take da bukata a yi ta halilinsa za mu iya gurgudanmu da aka ta bangaren li'irabi wannan wawan ɗin ce saboda ayat da ta gabata a baya matsali kuma مبتدا مرفوع وعلامة ربه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه ينفقون فعل مضارع مرفوع وعلامة ربه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فائل أموال مفعول به منصوب وهو مضاف هم مضاف إليه wal jumla fi'liya yunfiquna amwalahum fi mahalli raf'in khabar mubtada ibtigha'a shine maf'ulun li ajalihi wa huwa mudafun مرضات مضاف إليه وهو مضاف الله مضاف إليه الواو حرف عطف تثبيتا معطوف نينا ارتقاء ذاك سكتي وتثبيتا وهو منقوط من أنفسهم aljaruwal wal yana da ta'alluki da na'ad da aka share wa tasbitan ka'inan min anfusihim sai Allah yake ka masali janna kafu harfu jar litashbih masali ismu وهو مضاف جنتي مضاف إليه وهو منقوط سنن بربوة shubuhu jumla fi mahalli jarrin na'at wannan yana daga ciki asaba fi'l madin mabniun alal al-fath wal ha'u fi mahalli nasb mafulin bihi muqaddam wabil fa'il mu'akkar fa'atat فاء عاطفة آتت فعل ماد مبني على السكون لاتصاله بتاء المتحركة ولاتصاله بتاء تقو فعل مبني على الفتح والتاء علامة التعنيس أكلا وفائله هي أكل شيء مفعول به أول منصوب وهو مضاف لذلك سكتي فيل ينادى التأدي دا مفعول به ودابي وأن شارع فآتت أكلها صاحبها ضعفين تبا ما أبو تنت ننكي ودابي نأنفاني لذلك سكتي ضعفين حالي كما يدى الله يكي تيوى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الأنهار فاول إنن سكت ce fa'ul isti'inafiya ce in harfu shartin wa jazmin tajzimu fi'ilaini mudari'ain ala sukun lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin ala sukun yusif mudari'in bilam wa alamatu jazmihi as-sukun wal ha'u fi mahalli nasb maf'ulun bihi muqaddam wabilun shine الشر فاء fa waqi'a fi jawab ash-shart suka ce khabarun ne li mubtada'in mahzufun da aka sukan kaddara wato fa in lam yusibha wabilun wato farizqun ko fa in lam yusibha wabilun fa musibun fa tall الواو واو الاستئناف والله مبتدا ب حرف جر ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بما تعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو في محل رفع فاعل جملة فعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب بصير شين خبرنا والله وأن تبنغر الإعراب كينا سوى لك إذا مش تفسير آية الله مدعوك كنسر كي يتي ومثل الذين misalin waɗanda na amwalahum suke ɗaukar dukiyarsu su ciyar a yi haƙuri an samu gaba an fara da maganar infaki kuma babu wani addini da zai tsaye a duniya idan babu infaki kamar yadda bayani zai zo nan gaba ɗan adam ya samu jarrabawa ta ɓangare guda biyu lokacin da aka yi jayayya a gaban allah da shaidan da annabi adamu shedan ya nuna annabi adamu a gaban Allah ya nuna Allah ya ce a ra'aitaka kai Allah baka gani ba hada karramta alayya wannan wanda ka fifita na akan shi idan kai mun jinkiri zuwa ranar da zaka kashe kowa da kowa sai na hallaka zura'a shi sai dai dan kadan Allah maɗaukakin sarki ya ce masa wastafzis alaihim man istata'ata minhum bi sautika wa ajlihum bi khaylika wa rijlika wa sharikuhum fil amwali wal auladi wa iduhum musharaka da su cikin dukiyarsu da 'ya'yansu kuma kai ta sa musu buri wannan yasa duk mutumin da ya samu 'ya'ya to in ba sa'ar gaske ba shi sai ya zo ya hana shi ya tafiyar da yaran yadda Allah yake so duk mutumin da ya samu kuɗi shaidan su ya hana shi tafiyar yadda kuɗin yadda ya kamata ya tabbatar da su saboda ka tambaya biyu ne akan kuɗi a ina ka samu kuma a ina ka kashe sai kowa ya wannan bayani don haka Allah maɗaukakin sarki sai ya ce to a baya da ya ce ya ayyuhal na amanu la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha kal ladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas ya hana a ɗauki dukiya a bayar bayan an bayar awa mutum gori ko ayi ba dan Allah ba to a lokacin da ake samun wasu na yin aiki ba dan Allah ba akwai wasu kuma su dan Allah suke yi sai Allah madaukakin sarki yace to wa masalul ladina misalin wa'inda yunfiquna amwalahum suke daukar dukiyarsu su ciyar ibtiga amardatillahi su suna ciyar da dukiyar nan dan neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala amma yadda ya ce wa minin nasi man yashri nafsahu tiba amardatillahi wallahu ra'ufun bil ibadi wannan yana daga ciki aliftiga masdaru ne na iftaga yaftagi aliftiga'u nema kamar yadda Allah madaukakin sarki yace laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigaa wajhi Allah kamar yadda ya faɗa yace huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله أمر يديت ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yace anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fa hatamala as-sayl zabada rabi'a wa mimma yuqiduna alayhi fin nari tiba'a hilyatin aw mata'in zabadun mislu afa man alamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma وإنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وألانيا وما يدي أينهم واتو وإما تؤردن wato amma haka Allah madaukakin sarki ya faɗa kuma yadda ya siya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigaa mardati wanda duk yana nufin ainihin wato nema to ibtigaa mardatillahi saboda neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala dan adam kololuwar abin da yake da bukata shine a yayin da ya yadda da Allah to kuma ya samu garantin Allah ya yadda da shi wannan yana daga cikin tabbacin da sahabban annabi Muhammad suka samu wanda in babu su in ba su ba wanda yake da wannan tabbacin a gurin Allah su kadai ne aka samu yadda ta bangare guda biyu suka yi abu dan neman yadda Allah kuma suka samu tabbas Allah ya yadda da su ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu ke sa sai na abakar Allah ce Allah ya ce alladhi yuti mal lahu yatazakka wa ma ahadin indahu min ni'matin a wajhi a'la kuma wal sawfa yarda Allah madaukakin sarki ya ce da sannu kuma ya samu yarda to suna ciyar da wannan dukiyar ibtiga mardatillahi saboda neman yadda Allah subhanahu wata'ala ya sa kawai suke ainihin wato ciyar da wannan dukiyar din sannan wa tathbitan da kuma tabbatarwa min anfusihim daga wajen ainihin wato kankin kawukansu akan abin da suke ɗauka su bayar na dukiyarsu suna da tabbas a kan shi inda suka samo shi da inda kuma za su ainihin wato kashe shi da haka malamai suka ce faɗin Allah da ya ce wa matsalin ladina yin fi ƙuna amwalihun tiga a lahi suka ce ya hata milu waje haini na farko ittiga a lahi ya shafi yadda za a taimaka ma addinin Allah ta bangaren mujahidai wasu kuma suka ce fi ma'unati ahli ta'a ahli ta'atihi min almuslimina sannan wa tathbitun min anfusihim suka ce tathbitun min anfusihim bi quwwati alyaqin suna daukar dukiyarsu su bayar suna da yaqinin akan abin da suka bayar da taimakon addini wannan ita ce maganar sha'abi da ibnu zaid da siddi sannan wasu malamai suka ce wa tathbitan min anfusihim ay yuthbituna aina yad'una sadaqati suna tabbatarwa in za su dauki sadaka su su bayar ina ya dauki dace su dauki sadaka su su bayar wasu malamai suka ce wa tasdiqan min anfusihim ko wa tathbitan shine ai ihtisabun li anfusihim inda Allah suna tsammanin lalle fa idan sun dauka sun bayar da wannan sadakar a gurin Allah subhanahu wata'ala suna da ainihin wato lada to tasbit masdar ne na sabbata yusabbitu tasbit kamar yadda Allah madaukakin sarki yace yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha kamar yadda yake cewa ainihin wato walan ma bar zuli jali ta wajen nuri hin kalu rabbana afari ga alaina sabaran wa sabbit aqada mana wa nsurna alal qawmil kafirin ya ayyuha alladhina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum di yana nufin ainihin wato tabbatarwa sai Allah ya ce ka masali jannatin kamar wata irin ainihin wato aljanna ce wato gona ce wato birabwatin wanda malamai suka yi magana guda biyu suka ce ka masalin jannatin kamar wata irin gona ce birabwatin wacce take wani guri wanda yake da yana ainihin wato ɗaukaka wannan gurin shi yasa kalmar rabwa wannan kalma ta ainihin wato rabwa malamai suka ce ya juzu firra walfati wato malamai da dama sun kawo akan bangaren larabci tana zuwa da wajen fuskoki guda ainihin wato bakwai akwai riba ribawatun bilkasiri akwai riba ribawatun bilkasiri wa biha qara al-ashhabu al uqaydi aqal al-farra'u wa yuqalu ana cewa bi rabawatin wa ana cewa bi rabawatin wa yuqalu bi rabawatin wa birawatin wa kullu min rabi'a shine abin da yake ya karu kamar yadda Allah ya ce fa akaznahum akazatan rabi'a sai muka kama su kamu ainihin wato mai karuwa to ka masali jannatin kamar wata irin gona ce bi rabuwatin wacce take wani guri mai daukaka mai tare da inima asaba hawa bilu wannan gona sai ta ainihin wato bayar da amfaninta ko ruwa ya same ta mamako fa'atat ukulaha ifaini sai ta ba da amfanin ta ninki guda biyu wanda malamai suka ce wannan misalin mumini ne Allah subhanahu wa ta'ala yake bayarwa fa'atat ukulaha ifaini fa in yusibha in ma mamakon ruwa bai same ta ba dai fataltu yafi ya same ta kuma ta ba da amfanin da ya kamata a bayar kamar yadda yace wa darib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi wa hafafna bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a sai yace kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara to haka ma ita wannan fa'atat ukulaha da ifaini sai ta ba da amfaninta ainihin wato ninki biyu in ji Allah subhanahu wa ta'ala da haka malamai suka ce wannan misali ne Allah maɗaukakin sarki ke bayarwa kamar da zamu bayani sai yace wallahu bima ta'maluna basir Allah yana gani dangane da abin da mutane suke ɗauka su bayar akan dukiyarsu gurin ciyarwa sun yi dan Allah ko ba su yi dan Allah ba shi Allah ya sani da haka suka ce wa qad yakunu ma'ana wa kadhalika al-insanu al bar ma'anar fa'atat da hadhi itaini kamar mutum mai nagarta mai kirki mai da'a ga Allah in asabahu khairun kathir idan alheri mai yawa ya same shi agraqa wa wasa'a fil infaqi sai ya watsa wajen mai wajen ciyar da shi shine fa asaba hawa bilu mamakon ruwa ya same shi kuma zai yi mai fa'atat ukulaha amfanin da ya same shi duk da yana da yawa zai ɗauke shi amfani da shi inda ya dace wa in asabahu khairun qalil in ma alheri kaɗan ne ya same shi to an faɗa bi kadari sai ya ɗauki abin ya ciyar ne fatal yayyafi sai suka ce to fa khairuhu da'im shi mumini alherin shi dama ko da yaushe dawwamamme ne wa birruhu la yanqati alherin shi baya yankewa shi yasa Allah da ya tashi ya ce mana alam tara kaifa daraba Allah masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama sai yace tukuti ukulaha kullu hinin بإذن ربها da الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون malamai suka ce wannan kalma da Allah ya buga misali da ita ita ce kalmar la ilaha illallah wacce ita ce aƙidar musulmi mumini daga lokacin da aƙidar musulmi mumini ta yi kyau to za ka ga duk abin da zai fito daga reshen aƙidar shi kuma za ka ga yana da ainihin wato kyau ina fata an fahimta shi fa illam yusubiha wabilun fatal saboda haka wannan abin da malamai suka ce da haka hadisin sahih manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min al'amarin mumini yana da ban mamaki in am inna amrahu kullahu khairun al'amarin shi gabaki ɗaya alheri ne walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min ba wani mutum daga cikin mutanen duniya da yake da wannan ɗabi'ar sai mumin in asabar darra shakara in wadata ta same shi ya ci ya sha ya gode ma Allah in asabatu sarra shakara ya ci ya sha ya gode ma Allah wa in asabatu darra sabara in babu ya haƙura shikenan amma yadda Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a idan masahu sharu jazua wani in ya samu duk duniya ba wanda yake sanin ya samu ran da kuma ya rasa to duk duniya sai ta ji babu to wannan ba ɗaya daga cikin ɗabi'a ba ce ta ainihin wato mumin Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu sannan Allah sai ce mu ayawaddu ahadukum an takuna madaukakin sarki ya ce a waddu a hadukum yanzu ɗayan ku zai so da haka suka ce a waddu a hadukum wannan hara ce istifahamiya bi ma'anar taubi wal inka ai la waddu a hadukum ɗayan ku babu yadda za a yi so an takuna lahu jannatu a ce yana da wata makekiyar gona min nakhilin ga dabinai wa a'anabi ga inabi ta hal ta tihal kura na gudana a ƙarƙashinta lahu fiha min kulli samarati a cikin wannan gonar tasa akwai kowane irin nau'in amfani wa asabahu kibar yana nan sai girma ya same shi wa lahu dhurriyyatun du'afa shi kuma yana da 'ya'ya yana da iyali amma ƙanana ne basu kawo girma ba fa asabaha isaru fihi naru sai wato fa asabaha isaru sai wata irin iska mai guguwa ta taso wadda a cikinta akwai wuta fa hatar sai gonar ta kone tambaya Allah yake waye zai su wannan ba wanda zai su wannan da haka wannan suka ce fadin Allah maɗaukakin sarki da ya ce a yawaddu ahadukum an takuna lahu janna aljanna ita ce albusta yanzu ɗayan ku zai so a ce yana da gona wato min na dabinai da inabi horamuna gudana a ƙarƙashin tafiya min kulli samara a ciki akwai kowane irin nau'i na kayan amfani wa a saba hulki hulkibaru sai girma ya ainihin wato same shi wa lahu dhurriyatun du'afa yana da zuri'a masu rauni fa asabaha isarun fihi narun fa hatarqat sai iska ta zo wato sai ta kona wannan gonar tattare da wuta shi yasa sai Allah madaukakin sarki yace kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati Allah yana muku bayanin ayoyinsa ne la'allakum tatafakkaruna dan ku zamanto kun yi tunani akan abin da Allah subhanahu wata'ala yake ainihin wato faɗa wannan ayar malamai suka ce wato umar dan ba Allah ya kara masa yadda wata rana yake cewa ga mutanen da ke tare da su fi man tarawna hadhihi al-aya nazalat akan wa kuke ganin wannan ayar ta sauka a ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin qalu allahu a'lam sai suka ce allahu a'lam sai umar yayi fushi wa qala sai ce qulu na alamu aw la na alamu wasu su ce sun sani wasu su ce ba sani ba faƙala ibn abbas sai abdullahi dan abbas ya ce ni ina ganin a raina akwai wani abu ya amirul mu'minina faƙala umar sai ya ce masa yabna aki kul wala tuhaqqir nafsaka faɗi kada ka wulaƙanta kanka wannan abdullahi dan abbas ya samu wannan matsayin yana yaro mafi yawancin matsala ta karatu in ana tattauna shi yake ba da amsa faƙala ibn abbas sai abdullahi dan abbas ya ce duribat masalan li amalin Allah ya buga misali ne ga mutumin da yake yin aiki qala umar sai umar yace masa ayyu amalin wani irin aiki sai abdullahi dan abbas yace li amali qala umar li gani ganiyin ya amalu bi atillahi ga mutumin da yake mawadaci zai dauki kudin sa ya ciyar ya bayar saboda aikin Allah ثم بعث الله له الشيطان sannan daga baya Allah ya turo masa shaidan fa amila bil ma'asi sai ya koma ƙarshen rayuwar shi yana aiki da sabon Allah hatta agaraka a'malan wa ya lalata sai ya lalata aikinsa yace wannan shine misalin da Allah subhanahu wata'ala yake bayarwa yadda ba za ka so ba a ce kana da gona ma kekiya wannan gona taka komai ka mallaka a ciki amma daga ƙarshe girma ya kama ka sannan kana da yara 'yan kanana su kuma yanzu suka taso wannan gonar da ka dogara da ita a matsayin abin da za ka ban musu yanzu kai kaya gaba su kuma ba su da karfin da za su taso su iya mai ta yadda wata gonan ka san cewa yaran yanzu dole ka tafi ka basu cikin wahala to wanda kuma shi ma irin haka ne aikinsa to yanzu akwai tabbacin kenan in ya koma zuwa ga Allah shi ma ya koma cikin wahala shi yasa Allah madaukakin sarki yace kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tatafakkaruna dan ku zamanto kuna ainihin wato yi tunani malamai suka kara mu juna ilimi suka ainihin wato tattauna akan wa Allah yake nufi da wannan misalin na farko suka ce annahu masalul lil mura'i fi nafaqati Allah yana buga misali ne ga mutumin da yake mai riya yanqati wa anhu naf'aha ahwaja ma yakunu ilaiha wato ciyarwarsa za ta yanke a lokacin da yana da bukatan amfanin ciyarwa wasu malamai suka ce wannan misali ne Allah yake bugawa ga mutumin da wato yake yin sakaci gurin da'a ga Allah yi wato shantake ya baje kafarsa ya bari rayuwar duniya ta mame shi ta kwashe mai kafa shine Allah yake buga misali da shi wasu suka ce kamar yadda ita ce magana ta ƙarshe misali Allah subhanahu wa ta'ala yake bugawa ga mutumin da zai yi aiki daga farko a ƙarshen rayuwar shi aikin ya lalace kuma kullum ana cewa al'ibaratu bil khawati abinda ake lura ba da mai ka fara ba da mai ka cika idan farko yayi kyau ƙarshe bai yi kyau ba akwai matsala ranar nan aka zo da wani rahoto don aka nuna mana wani ma'aikacin jarida ya ce wani yaro a nasarawa kirista ne ya zo ya ce yana so zai musulunta saurayi ne wannan suke tare da shi suka sa mai cewa sai ya ji yayi kaza yayi kaza ya dawo zai musulunta saboda gudun rigima ya ce wallahi shi kuma ba zai ban nan ba sai ya musulunta bayan ya karɓi musulunci daga gurin inda ya bar gurin ya bar gurin kafin ya je gida wasa da suke da samari yan uwan shi ya faɗi wani abu ya same shi ya ji mai ciwo a nan Allah ya kaddara zai mutu ana fatan an fahimta ya faɗi ya mutu an ce mana wajen mutum kusan 250 suka mai sallah aka kai shi makabarta al'ibaratu bil khawati ana lura da me ya cika dama annabi ya ce wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar fi ma yabdu lin nas akwai ruwa da ta zo a cikin abin da ya bayyana a ganin mutane a ta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه amali الله تعالى يسامنا Allah ta'ala ya daga ciki to kamar yadda aka sani wannan farko ne yau insha Allah gobe bayanai da karatuttuka za su ci gaba da biyu baya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala akwai yan uwa da ya kamata mu dan ba su dama su dan ce wani abu a wannan fage akwai dan uwa malam Khamis Nasidi ya zo daga Kano yana yin tafsiri akwai dan uwa wato ustadidi mai littafin uswatul hasana an fahimta yi ya rubuta littafi ya sa mata mutu'a ko dai zina wannan littafin yana nan akan hanya ya fito yana da kyau duk wani ɗalibin sunna matashi da wanda ma ba na sunna ba ya nemi littafin nan ya mallake shi domin yanzu ana nan ana yada wato zina mai lasisi an fahimta yi to ba abin da zai kare mutane daga irin wannan bala'in in ba karatu na gaskiya ba Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu kuma wannan littafin za mu zagaya sai mun kai shi birni da kawai da izinin Allah ya eh, a fahimci hatsarin wannan aƙida sannan abu na ƙarshe da zan yi bayani a kansa shine akwai rashin adalci da ake ma yan uwa a halin sunna ba nan komai ba saboda an ga muna son zaman lafiya ba ma son rikici ba ma son rigima wannan kowa ya san duk wanda ke bibiya karatun mu in ka gan mu cikin rigima to an saka mu sai mun yi ta ne to Allah ya duk abin da zai bayi zuwa ga tashin hankali ba ma san shi to amma akwai wasu mutane tsageru marasa kunya wanda in ba rashin kunya ba ban taba ji ba a wata jiha a ce chief security na jiha kana gwamna kana kan gwamna ka za ka shiga wata unguwa ɗaliban wani mutum su tare ka ce ka isa ka shiga unguwar ba a mota sai dai ka taka ka shiga a ƙasa wannan ba tarbiyyar ahlus sunna bane to amma ji abin da ya taso sai a danne mu a ce mu yi hakuri a ti'ullaha wa ti'ur rasula wa ulil amri minkum kuma mun yadda qur'ani ne sai mu bi amma a ji da kyau ba wani mutum da muka yi masa alkawari matukar za a ci gaba da zaluntar mu ba za a yi mana adalci ba babu ba wanda za mu alkawarin za mu masa biyayya akan wannan wannan bayanin da nake yi wasu yan uwa da dama ba su san ina aka sa gaba ba amma zan fito zan yi bayani yadda ya kamata wannan masallacin kun san yadda aka faro shi masu gidan nan kusan su talatin da wani abu baɗan ɗarika ko ɗaya a cikinsu suka zo suka ce suka canza shugabancin masallacin nan wanda magana ce doguwa masallaci nasu na mahaifinsu su ce ga wanda zai yi shugabanci a masallacin wani yana daga waje ba gidan baban shi ba ba masallacin baban shi ba ya zo ya ce ba a isa ba sannan kuma mu ɗauki wajen shekara uku kotu ta kira biyu ta kira duk wanda zai kira mu yi biyayya mu je sannan kuma daga baya shi wannan malamin ya kuma rubuta takarda kwanan nan ko wata ɗaya ba a yi ba ya aika ya ce lallai fa wai nan masallacin wani za a zo a yi shahada wallahi sai sun zo nan sai an yi jihadi sai an yi shahada sai dai a tafi lahira tunda muke karatu nan gurin aka taba zagi ba a zagin kowa wai sai an yi shahada wannan maganan ta kau kuma zan zo zan yi bayani rikicin masallacin tireta da ya taso duk wani babba a jihar nan ba wanda ba mu gani ba akan rigima a lokacin ya koya yana gwamna mun je mun kai mai takarda mun je mun zauna da mataimakin daraktan ss mun je mun zauna da shi kanshi daraktan ss din mun kai ma jama'a da takarda sannan mun kai ma ciyaman takarda mun kai ma beru takarda an yi zama aka yi zama aka yi zama daga baya suka tambaye mu me shawara yaya za a yi mu kawo abin da kar a yi rigima a tsare jinin al'umma muka faɗa muka ce to maslaha muna gani Tun da in shi'a na da fili kusa da gurin ga kuma masallacin ahli sunna mu mun haƙura da masallacin su gwamnati ta karfi filin a gina wani abu wanda zai ma al'umma amfani aka yi watsi da wannan maganar ba a yi komai ba dan yau mun yi zama kuma na faɗa musu na ce in na zo gurin karatu zan yi bayani shekaran jiya akwai masallaci da ke zangoro ba ka tagoro dukkan ku ba wanda ya san me ya faru ko ban kira kowa na faɗa masa saboda ba na neman rigima akwai masu masallacin su suka zo suka nemi mu ba su shawara za su canza shugabancin masallacin sun ga masallaci ya mutu sun ce suna da buƙatar ahalin sunna su zo sunna ne kadai suke raya masallaci ya rayu inna ma ya amuru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir to ina zuwa layin ana gani na shikenan aka ce yehu ga asar nan yanzu ne kwace masallaci wai na kwace wannan yanzu na ji ma zan kwace wancan Kasan dama Allah da ya tashi wasafa sahabban annabi da ya ce Muhammadu Rasulullah ya ce walladina ma a wuce ce shidda'u alal kufari aka ce mun zo za mu kwace masallaci wannan rigimar da ta taso a daddaren ba kuma ba kwacen masallaci ya kai mu ba wannan masallacin ba fata muke ba da masu shi za su ce mu tashi ba su da bukatar mu mu ba masallaci bane matsalar mu ko kuwa ina za a zauna a karantar da al'umma shine matsalar mu sai mu tashi sai mu koma wani guri ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'atun wa iyaya gudu sai mu tashi mu koma wani guri haka aka yi wannan bayani to wannan matsalar da ta taso shi ma similar irin wannan matsalar ɗan gidan alhaji sani zuntu alhaji aminu masallacin nan yana cikin gidansu ne masallacin mahaifinsu ne wani wasu daga baya kowa ya san malam musa izala zafi zafi da yawan mutane a tudun waɗannan ba su san malam musa yana shi a ba da ya saboda ana kiran shi izala zafi zafi daga baya mutanen gidan nan ta bayyana cewa malam musa shi a yake suka ce tashi musu daga masallaci to yanzu shine aka zo aka ce mun je za mu kwace masallaci mu ko masu masallaci ne suka ce a zo ahlus sunna a raya masallaci to wannan ina faɗa ne akan duk a san abin da ya faɗa ranar da na je gurin da daddare akwai sun gayyato 'yan shi'a akan har an bubbugan mun mota ana kokarin a fasa mun gida shi a ranar to ɗazu mun yi zama a beru wakilin ss na jiha yana nan kuma na san a gurin nan ba za a rasa ss ba kuma wannan maganar da na faɗa a ɗazu zan faɗe ta a yanzu wani zaman nan da aka yi a ranar da aka je aka yi zama a wannan gurin da aka je aka yi zama a gurin nan aka tambayi ɓangaren mu da ɓangaren su me shawara muka ce shawara shine duk wani activities da ake a masallacin nan a dakatar da shi kar a yi muka ce kar a yi inda ana neman zaman lafiya washe gari muka tashi muka tafi wajen ciyaman ciyaman ya ce wajibi ne akan shi ya tsare haƙƙin al'umma da dukiyarsu duk wani activities a masallacin nan a kulle su a je beru a zama sai beru ta tabbatar da guri na waye a damka mai a bashi a daina rigima muka je dpo ya zo da kan shi ya kulla masallaci amma dan renin wayo da raina hankali a daren da ya je kulla masallacin suka je suka balla fada masallacin yanzu kaga kenan yadda suke faɗa cewa 'yan sanda na tsoronsu mu kuma ba wanda muke nin tsoro in ba Allah ba kuma billahi allazi la ilaha illa huwa na faɗa ma DPO su kuma jami'an tsaro su kuma ɗauka yadda suka yi yadda suke ganin suna da wanda za su tura su yi rigima to muna da wanda zamu tura su yi rigima kuma wannan ina ba da shi a matsayin sako wani saurayi ahal sunna da ke tudun wada akan wannan ya shirya in mun ce muku ku tafi wallahi ku tafi amma wallahi tallahi wallahi yadda na faɗa ɗazu domin an yi magana an ce a haƙura a bari sai an warware matsalan su sun nuna wai in ba gurin ba ba wani guri da za su bauta ma Allah saboda haka ba su yadda ba dole sai dai a buɗe masallacin na tashi gaban SS na faɗa mu ba rigima muke yi ba dan da karantarwar mu rigima ne da tun da aka fara da mu kawo wannan matankin ba kuma na rintsi da Allah kuma zan ƙara rantsewa da Allah in dai aka je suka buɗe masallacin nan billahi allazi la ilaha illa ba wanda zai hana a rigima a tudun wala kuma sun ce in dai an yi rigima za a zo a kama mu to mu in dai akan addini ne mun yadda duk abin da Allah ya kaddara mana za mu ɗauka wannan ita ce magana ta gaskiya kuma maganan nan na faɗi ta ɗazu kuma jami'an tsaro su ƙara ɗauka su kai a ji duk inda za a kai a je a kai amma in dai suka je suka buɗe masallacin nan da sunan za ibada mun kuma na rantsi da Allah sai mun tura an yi fada a gurin wanda Allah ya yi zai mutu ya mutu amma mu dai Allah ya faɗa mana cewa wala tahinu fiftiga ilqaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجو wannan ita ce magana saboda ka zan dakata a nan kuma mu ba in tashin hankali bane ba 'yan rigima bane ba ma tara mutanen da saboda tsabar tsagiranci da rashin kunya gwamna yana security yana chief security a jiha to zo ku tare shi a cikin kuma wai su ne wai wai ana ma wani zama da su ana sasanta wasu ne masu son zaman lafiya wasu ne masu son zaman lafiya to mu dama kowa ya san mu ba 'yan tashin hankali bane amma wallahi duk wanda ya fara fitina da mu wallahi ba ranar da za ta kare Allah ta'ala ya shirye da mu kuma kar wani mutum yayi tsammanin cewa wai muna jin tsoron abin da zai faru in dai akan harkar addini ne abin da muke faɗa a bakin mu da gaske haka yake a cikin zuciyar mu saboda haka ba ma nadama ko da na sani yau Allah ya ɗauki ran mu akan hanyar addini wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi tanawwa'at al asbabu wal maut wahidun kuma wannan sakon na faɗa a can dazu kuma na ce zan faɗa a nan kuma gashi na isar na faɗa da haka yanzu duk mutanen unguwan nan su san abin da yake faruwa akan wancan wa wancan masallacin masallaci na masu gida ne masu gida sun ce ba sa san su tashi su kuma sun ce ba isa ba gida ba nasu ba sai sun zauna ita ce rigima fa ita ce rigima saboda haka wannan ita ce Allah ta'ala ya shirya da mu da haka zan tsaya anan abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan ne kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah daun. Hey, kafin malam yi magana ba a tashi ba akwai dan uwa malam adam almandawi daga mando ba kowa bane ya san shi wani dan uwa ne saboda haka yana da kyau halatto gaba kuma insha Allah ya kamata ya ce wani abu insha Allah malam adam yana da kokari musamman gurin talifi rubuce-rubuce akwai wani littafi da ya yi akan hujjiyatus sunna wa a sunna wa munkiru hujjiyatuha ya kai wajen shafi 300 ya tattauna naqadi da matsaloli na qur'ani ban taba ganin wani malami a duniya da ya rubutu bai tattauna matsaloli da warware shi ba har yan kala a wannan littafin irin shi saboda haka zai halattu wannan gurin kwanan nan ya ɗauki littafin ɗan fudiyo wani daga cikin littattafansa ya masa ainihin wato shari sana abin da zai ba ku mamaki ɗalibi ne daga cikin ɗalibai wanda suke karanta lo a jami'a a yanzu saboda haka insha Allah malam Adam Almandawi yana jina zai yi kokari ya halatto cikin wannan masallaci assalamu alaikum إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يا أنقوى muna godiya ga ubangiji ta'ala da ya ƙara maimaita mana ganin wannan lokaci mai albarka na gabatowar watan azumin ramadana wanda wata ne na rahama wata ne na shirya ga mutane wata ne da mutane suke fahimtar al'amura na gaskiya a cikin addininsu kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a ayat da ke cikin suratul baqara cewa shahru ramadana allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal watan ramadan shine watan da ubangiji ta'ala ya saukar da alkur'ani a cikinsa ko dai ya zamanto saukarwa ta gaba daya daga al'arshin ubangiji ta'ala zuwa ga wani waje da ake kira da suna baitul ma'mur da ke saman duniya ko kuma ya zamanto ma'anar saukar da alkur'ani yadda mala'ika jibril yake zuwa a kowace shekara a cikin watan ramadana yana maimaita tilawar alkur'ani tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a shekarar karshe da annabi ya fati suka maimaita tilawar har bakwai kamar yadda hadisai suka nuna ubangiji ta'ala ya ce wannan wata hudan linnas wata ne na shirya ga mutane wa bayyinatin minal huda sannan kuma a cikinsa ana yin bayani na ita shirya din wal furqan sannan kuma wata ne wanda ake ƙoƙarin bambancewa tsakanin abin da yake na gaskiya da kuma abin da yake na ƙarya a cikinsa wata ne wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idan ramadana ya zo ubangiji ta'ala yana buɗe ƙofofi na aljanna gaba ɗayansu waɗanda kofofi ne guda takwas yana kuma kulle kofofi na wuta waɗanda kofofi ne guda bakwai sannan kuma yana kulle mara maradatu shayatin wato jagorori na shaidanu abinda hakan yake nufi shine jagororin shaidanu na aljanu don ubangiji ta'ala ya nuna cewa su shaidanu kashi biyu ne akwai shaidanu a cikin mutane akwai kuma shaidanu a cikin aljanu kamar yadda ubangiji ala ya ce wa mina shayatin al wal jin a cikin shaydanu wato a cikin mutane akwai shaɗanu akwai kuma a cikin aljanu wa kazalika ja'alna li kulli عدوا aduwan الشياطين ash والجن يوحي insi wal jinni yuhi القول ila كما zukhrufal qawli gurura kamar yadda wata ayar ta nuna to manya-manyan shaidanun ake kullewa shi isa zaka ga galibi a cikin watan ramadana ayyuka na laifi suna yin karanci e yan kanana kananan shedanin da su bai kai kauri ba to su ne za su dan sa mutum kanana kananan saban Allah ta'ala sai kuma shedanu da suke cikin mutane saboda haka wannan wata falalarsa ta yawaita na daga cikin irin falalar wannan wata shine bayani na abin da zai nusantar da mutane shi sa za ka ga cewa masallatan da ba ma a saba karantar da al'umma ba idan watan ramadana ya zo za ka ga ana karantar da al'umma da wanda yake malami da wanda yake malam malam kowa zai ɗau riga ya saka ya ɗau littafi ya ce shi ma a ramadana ya zama malami duk don ƙoƙarin isar da saƙon ubangiji ta'ala wanda ya iya da kuma wanda yake kokawar iyawa ɗin. saboda haka ga wannan duk yana daga cikin falalar ramadan sannan wata ne na rahama wata ne na jin kai wata ne wanda ake so al'umma su yawaita alkhairi a cikinsa abdullahi dan abbas a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mutum ne mai yawan sadaka amma idan watan ramadana ya zo yana ninninka sadakarsa har sadakarsa kan zamanto kamar sakakkiyar iska ce ba ƙididdigewa babu ainihin tunanin mai aka bayar babu tunanin kuma za su ƙare saboda haka alkhairan da suke cikin wannan wata suna da yawa ya tabbata a cikin hadisin da imam muslim rahimahullahu ta'ala ya fitar a cikin littafinsa na sahihi daga ruwayar mu'az dan jabal Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau mumbarinsa da yake hudu ba kuma mumbari ne wanda yake da matattakala guda uku a matattakala ta farko da ya taka sai muka ji ya ce amin da ya taka matattakala biyu sai muka ji ya ce amin matattakala ta uku sai ya ƙara cewa amin ba mu taɓa jin yayi haka ba saboda haka su kuma sabbai sun kasance mutane ne masu kwaɗayin ilimi da ya sauko su suka tambaye shi suka ce mun ji kayi wani abu da mun taɓa ganin kayi shi ba ka ce amin a matattakala ta biyu a ta uku duk ka ce amin saboda haka me hakan yake nufi ya ce jibril ne ya zo ya ce min zan yi wasu addu'o'i guda uku idan na yi suka ce amin addu'a ta farko ubangiji ta'ala kada ya sadar da rahamarsa ga wanda ya riski iyayensa guda biyu ko ɗaya daga cikinsu suna da rai bai yi abin da za su ci mai albarka ba kada allah ya sanya shi aljanna ce ne amin sai na ce amin addu'a ta biyu kada allah ya sanya wanda ya ji an ambaci annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai masa salati ba kada Allah ya sanya shi aljanna ce ne amin ya ce amin saboda haka ne idan an ambaci sunan annabi ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma addu'a ta uku Allah kada ya riskar da rahamarsa ga wanda ramadana ya zo bai yi aikin da Allah zai sanya shi aljanna ba ya ce ka ce amin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amsa da cewa da wannan nake cewa ina mai taya mu roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ya sanya mana albarka a cikin watan ramadan allah ta'ala ya hore magabban mu ikon aikin da za su riksan da mu zuwa ga rahamar allah ubangiji ta'ala ya kare zukatan mu gabarin ayyukan da za su nisanta mu gabarin rahamar allah a cikin wannan wata mai alfarma malam ya yi wasu bayanai waɗanda nake so in yi amfani da wannan dama wajen jan hankalin 'yan uwa musulmi ku sani cewa addinin musulunci ubangiji mai girma ɗaukaka ya sanya shi ya zamanto yana numfasawa ne ta fuskoki guda biyu numfashi na farko shine numfashi wanda yake na jin daɗi da kwanciyar hankali da kuma sauƙi wannan kuma shine kaɗan idan ka kula a cikin rayuwar waɗanda suka rike addini da gaskiya numfashi na biyu shine hali na tsanani tauye haƙƙi tauye matsayi tauye ainihin 'yanci na ibada da ake waɗanda suka yadda da musulunci za ku kalla hakan a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama a shekaru guda goma sha ukun da ya a garin makka wanda an yi su ne cikin tsanani an yi su ne cikin tauye yanci an yi su ne cikin hana su yancin su na dan adam ba ma yancin su na addini ba ba dan komai ba dan sun ce rabbun allah ubangiji ta'ala shine ubangijinmu to wannan hanya da magabatanmu suka bi tun daga kan annabi sallallahu alaihi sallama har zuwa kan sahabbai da magabata na kwarai ita ce hanyar da take ta maimaituwa a kanmu ita ce kuma za ta ci gaba da maimaituwa akan dukkanin wanda ya ce shi Allah zai wada'a ita ce za ta ci gaba da maimaituwa akan dukkanin wanda zai ce ubangiji ta'ala ya yadda a matsayin maulansa na fahimci abubuwa masu tarin yawa a cikin maganganun malam kuma ba wai ina inkarin su bane ba ko kuma ina jin raunin su bane ba ina tare da shi cikin abubuwan da ya faɗa amma kuma ko shakka babu akwai al'amura na tarihin musulunci da suka nuna mana hanyoyin da ake bi wajen samun maslaha a cikin al'umma shi mai da'awa a kowane lokaci yana yalwata harshensa ne yana kuma faɗaɗa ƙirjinsa ne cikin abin da zai zamanto maslaha amma ba maslaha khassa ta al'umma ba saboda haka kamar yadda aka sani mu matsayinmu mu ahlus sunna shine ko da yaushe mu ake zalunta mu ake hana wa 'yanci mu ake hana wa 'yanci gana kuma mu ake so a kaskantar amma duk wanda yake so ya kaskantar da ahlus sunna a da da yanzu bai taba samun nasara ba da haka nan gaba ma babu wanda zai iya samun nasara akan ahlus sunna wannan da'awa ta sunna ba haka aka so ta zamanto ba ba haka aka su kasance ba ba kuma a taɓa yin tunanin za ta kai haka ba to ta yaya tun lokacin da gidan wane da wane kaɗai ake yin izala ana kiran shi da suna mugun baya wa yau har gidan waɗanda suke cewa mugun bayan sun zama mugayen bayi muka zama haka kuma za a hana mu ci gaba ta yaya tun lokacin da ba a iya yaɗa mu a kafafen yaɗa labarai labarai yau an kai matsayi da mata da ƙananan yara a gidan kowa babu wanda yake so ya ji magana ya fahimta ya gamsu ya da'a in ba ta ahlus sunna ba za a ce ba za mu samu nasara ba ta yaya mutanen da a da suke yan tsiraru ake musu gorin cewa baƙi ne ƴaƴan baki ne zuwa suka yau ƴaƴansu a cikin garin sun zama su ne suke jagorantar sunnan za a ce ba za su samu nasara ba ta yaya mutanen da a da ba a iya bin su sallah yanzu ake zo ana bin su sallah ba a iya cin yankansu yanzu ake cin yankansu ba a iya aura musu yanzu kowa kwaɗayinsa Allah ya ba wa yarsa miji ahalus sunna duk budurwar da ta taso burinta ta samu ustazu ahalus sunna ta aura dan ta san ya kowa mutunci da kiyaye aure ta yaya duk waɗannan ni'imomin da ubangiji ta'ala ya yi mana kuma wani zai ce ba za mu samu ci gaba ba mu ne masu ci gaba mu ne maɗaukaka mu ne masu rinjaye idan za mu riƙe al'amura guda biyu ubangiji ta'ala ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki ku ne waɗanda kuke maɗaukaka idan ku masu imani ne addinin musulunci ya nuna mana hanyoyi na maslaha da ake bi a warware matsala ta al'umma addinin musulunci ya nuna mana mahimmancin bin jagoranci da shugabanci addinin musulunci ya nuna mana rashin muhimmancin yin tawaye da fita da ƙarƙashin shugabanci mu dinnan a matsayinmu na ɗaliban ilimi muna da magabatanmu muna da shugabanninmu waɗanda muke ganin duk inda aka je aka dawo suna daga cikin shugabanninmu jama'atu nasruddin islam wannan kungiya ce da take wakiltar mu mu musulmai da mun kida mun so jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wannan kungiya ce da mun kida mun so mu ƴaƴanta ne muna cikin ta kuma fatan mu Allah ya kashe mu a cikin izala saboda haka ina ganin cewa muna da magabata muna da shugabanni muna da tsari muna da hukumomi muna da wakilai muna da 'yan uwa muna da waɗanda suka san ana zaluntar mu kuma a shirye suke su ba mu gudunmuwa da haka za mu ci gaba da bayar da shawarwari wajen ci gaba da tuntubar magabatanmu wajen wani hanyoyi ake gani ya kamata abu wajen warware maslaha amma ina mai tabbatar muku da cewa insha Allah ta'ala ba za mu zamanto al'umma waɗanda za su ɗauki doka a hannunsu ba wannan shine ka'idar da muka karanta wannan shine ka'idar da muka sani a cikin addini kuma wannan ita ce ka'idar da muke tarbiyyantar al'ummar mu akai aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh